shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da sha uku ga watan mai watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya gashi Allah ya sake dawa da mu kan karatunmu na muwaffau imamu malikin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabera idda sakkwato idan ana bai da karatun muna cikin kitabul jana'izi a kitabul jana'izi za mu tashi yau insha Allah akan babin باب الحسبة في المصيبة باب الحسبة كلمة الحسبة أنا سوى تنا دوكا ma'anoni da yawa ita ce ma aka amfani da ita ana cewa yan hizba yan hizba hisba sinun na dama lare da yake kila rubutun boko shi ya bada hizba misali kuma dai ga larabci al-hisbatu daukan marai na son kawo ni gyara yana da wannan ma'anar ko kuma mujahada ga hanyar Allah ko kokarin shiryar da mutane ga tafarki madaidaici da abin da ya kamanci haka amma yan haka kalima a cikin jana'iza ko ko abin da ya danganci musiba aka ci al-hisbatu fil musibati sai zo da ma'ana biyu as-sabru wa taslimu as-sabru doka hankuri wa taslimu da ni kauya ga Allah kafin Allah ya kawo mana al'amarin ka ni kauya ga Allah ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lisanan wa qalban to wannan shi aka ce ma al-hisbatu to in kai wannan mi za ka samu lada za ka samu da wani abu kaza kaza kaza to wannan ma'anar ka yi haƙuri ka mai da al'amari ga Allah don ka samu wani sakamako kyakkyawa al-hisbatu ke babul hisbati fil musibati babin hankuri da mai da al'amari ga Allah don neman ladagun Allah idan musiba ta faru haddathani yahya an malikin an ibn shahab an sa'id ibn al-musayyib an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala wannan sanadin mun saba da shi a imamu malikin rahimahullahu ta'ala imamu darul hijira. ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب wannan mun sani imam malamin imam malik ta bangaren hadisi an sa'idi ibn musayyabi daya daga cikin fuqaha sab'a na madina Sikatun sabtun an abi hurairata daga abu huraira sahabiyun jadidun aktharul as-sahaba hadisan ko wanda yafi duka cikin sahabbai yafi su yawan waitu hadisai ga manzon Allah صلى الله عليه وسلم وهو صحابي جليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا فتى مسو كو يا فتى مماتا saboda hadisin ya zo saboda hadisin ya zo saboda hadisin ya zo ga ƙungiya biyu ta matan da ta mazan duk da ya fi bayyanuwa ga mata saboda hadisin ya bayyana ne kamar da Imam al-Bukhari ya kawo shi a wurare da dama a cikin kitabul ilmi ya kawo shi da sauran wurare na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana mata sun zo inda yake suka ce ya rasulullah alayka alaikar rijal mazaje sun kwace muna kai karatu ɗaya ka kawa mazaje da ayoyi da hadisai da komi da ilmuka su zo gida suna muna burga mu ba mu jin komi ya rasulullahi ka ce muna ko ka ba mu wata rana wadda muka zuwa mu ji da kunnen mu ko ba haka ba maganin jita jita kenan ajiya ga majiya ehin don karatu ga mai shi ko ba haka ba ya hai daɗi don ba waka ba ciao <laughs> sai manzo sallah sai ba su wata rana an ce rana alhamista wanda ya shi fi inganta bayan ya zaya musu karatu ya gama karatu da abubuwa sai ya ba su fa'ida sai gaya musu haka nan yaka cewa babu wata ɗaya daga cikinku wadda za ta rasa 'ya'ya uku daga cikin 'ya'yanta su mana su rasu face ya kasance ba ta shiga wuta ba ta ƙuna wuta babu abin da zai haɗa ka da wuta ya zo a wannan lafazi a wani lafazi face Allah ya shigar da ita aljanna ya zo da wannan lafazi a wani lafazi face sun kasance mata garkuwa daga wuta Wani lafaza guda kudu sun zo wurare daban-daban yadda bukhari ya rawaito ta hillatul qasmi na ciya ba su shiga wata illa ta hillatul qasmi wanda shi ma imam malik shi ya kawo mun anan to sai ɗaya daga cikin matan ta tahi ta ce ya rasulullah a wutnaini hadda biyu qala a wutnaini eh hadda biyu ma'ana babu wata wadda ɗa biyu za su rasuwa nata kuma ta shiga wuta ba zai yiwu ba illa ta hillatul qasmi to sai ba su ce ko da guda ba yana cewa rawi na cewa ina jin da sun tambayi ko da guda ne da ya ce ko da guda ne to ala kullu halin wannan ya shahara ga mata wannan karatu duk da ibnu abdul barri da yana gargado hadisan da sun ka zo kan haka yana nuna sun zo da yawa sai wata magana game da nan yace wannan saboda kasancewa ce an ruwaito shi ga mazaje to ina jin ba abu ba so guda ya faru ba yana yiwa so guda ya faru amma ga mata sannan ya sake faruwa sau guda amman ga maza sai mu ce kenan ta annabi sallallahu ya faɗi wannan hadisi guru biyu yace abin da yasa saboda sadda ya faɗa ma matan matan ɗaina ina fahimta kuma mun samu shi ta matan sadda ya faɗa ma matan amma kuma ya faɗa ma mazan duk mun samu ta hanyar maza irin su anasin irin su abu hurairah nan irin suwa irin suwa su ma cikin wani ya tashi ya yi wannan irin tambayar kila fahimce ni to haka shi hadisin hakikatan gaskiya ya zo wurare da dama ko a ce ya zo gurbiyu maza da mata to ga inda ya zo kila bangaren maza Abu Hurairah shi ka ba mu labari yace man sallah sallan qala yace la ya mutu li ahadin min al muslimina ba salafatun min waladi ba za a samu yara uku yara uku sawa'un ko maza ko mata su mutu yara uku na wani ɗa na wani mutum kuma mutumin nan daga cikin musulmi to ba za a samu yaransa uku su mutu ba ko yaransa uku su rasu ba eh fata masa hunnaru sannan kuma wuta ta shawai ba za a samu haka ba la ya mutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi la ya mutu shi afi'ili ga salatatun min alwalad ba za a samu uku daga cikin yara ba shi ko li ahadin lam din nan lamul milki na ta mallaka wanda na wani ɗaya. min musulmi na wal majaruru. fi muhalli jarrin sifatun li ahadin an gane ba shibhu jumla ne dama malaman arabiya suna cewa aljumalu ba'da nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arifi a To saboda haka yanzu muka ce mil musulmi ne duk da bai zan jumla ba don babu fi'ili ciki amma shifu jumla ta to tana matsayin sifa ma'ana la ya mutu li ahadin muslimin kina fahimta eh wani ɗayan musulmi ba zai sa a samu kitibit wasu yara ne guda uku su rasu ba ɗaya bayan ɗaya ko gaba ɗaya ɗinsu mazan ko matan kuma dare da haka kuma wuta ta shafe a samu haka Ka fahimta ko a hadisin bukhari ya kara wata kalima sai ya ce ni lam yablughul hinsa a hadisin bukhari lam yablughul hinsa yaran ba su kai lokacin balaga ba alhinsa nan ma'ana ba su kai lokacin a rubuta musu zunubi ba alhinsa shine zunubi wa kanu yusirruna ala alhinsi al'azim wato zunubi in ba su kai ba su balaga ba shar'in kenan kila fahimci wannan fata masahun naru kuma tare da haka wuta ta shafai ba zai yi ba illa ta hillatal kasar sai hana rantsuwa abin gada ba na samu muku hasara mai yanci hana rantsuwa ko a ɗan yi wani abu dai don ka a ce ba a yi ba ko ba haka ba maƙo ba na ya rantse da Allah su ya ba ɗane kashi ko ko su ya bugi dane kuma abin cika ga ɗan bai ci tuku amma kuma ya ranci sa ce kai da dai ka sai ka bugai dai ɗan marashi ko kai mai kosu ko ka dangwarai ko ba haka ba to Allah ya riga ya yanke hukunci cewa babu wani ɗaya sai ya bi takan wuta sai ya ji ɗan dami ɗamin wuta ya danganta ko ya swane ko ya ɗan kone ko dan ji dami dami ko ɗan ji hoso-hoso ko ya tsumbula ciki ko ya kone kurmus amma kowa dai sai ya bi takan wuta wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya dole kowa bi sai ta kan wuta amma ya karshe karshe yan wuta waɗanda Allah kaddara ba su haɗa sai su faɗa, sun manu na jin ladina amanu sun summa na jin takau wa nazaru zalimina fiha jisiya sannan mu yanta ko mu tsirar da waɗanda suna da taqawa muminai na kwarai sai mu tsirar da su sannan ni wa nazaru zalimin mu ba azzalumai kafirai eh inna shirka la zulmun yawwa saboda ka azzalimina nan ay al mushrikuna mubassu fiha a cikin wutar gisiya gurhanani su gurhane ciki su fara ciki manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yakan ce ma Aisha ai babu wani daya wanda zai zai halarci a bai'atul ridwan waɗannan da kwatsa muka ne cikin bai'atul ridwan لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عن الوقت دو وند يسامو كاين تكي من صلى تكي باب إيه دقا تكين سفاتي بي شقاوتا فاتي بي شقاوتا سيد عائشة تكي ya rasulullahi ka ce bai shiga wuta kuma gashi Allah da kai ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani tsaye cikin ku kuma ana magana da su din sahabbai da kowa gashi annabi Allah ya ce kowa sai ya shiga kana ala rabbika hataman maqdiya yace eh to shi gaba ga aya shi gaba summa summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu dhalimina fiha ashe fadawa abba ai amma sai an bi ta kai annabi bai musanya mata ba za a yi wurudu lalle wurudu za a yi shi an gane wurudu a bi sama sama a wuce amma mi amma hadawa take to sai mushriki sai kafiri ila an fahimta to in kaga wanda ya samu jarabawa ya'ya ne uku suka rasu kaga ya shiga wuta ko yace ma ya dan ji zahin wuta to jahilatul qasamina wannan alƙawarin ya ɗauka sai kowa bi takanta shi na ɗai na tsaye haɗa shi da wuta Allah ya ƙara tsari wannan uku an ka ambata bari mu ji wani ciku wa haddathani an malikin an muhammad ibn abi bakar ibn amr ibn hazm an abihi imam malikin rahimahullahu ta'ala imamu darin hijira daga muhammad ibn abi bakarin ibn amr ibn habbi shi muhammad din malami imam malik a wannan hadisi sikatun sabtun min tabaqati sadisa an abihi daga babansa abu bakarin ibn amr ibn hazm an fahimta wanda ya rubuto mu dai wannan wasiƙar da muka cewa Allah ya masa alqur'ana illa fahim to shi daga babansa shi wa abubakar ibn amr ibn hazmin an abin nadari as-salami an karbo daga abun nadar as-salami majhul majhul wannan majahulin la yura saboda haka in hadisin yana da matsala wanga shi matsala ce malaman rijalu sun yi ta magana kan wannan la yu'rafu wanda aka ce ma abun nadari fi sahabati wala fi tajawina wannan abun nadari as-salami akwai wasu abun dare amma san kabila laraba sun shahara da danganta mutum ga kabila su akwai annajari ko akwai alhazaraji ko a ce al'ausi amma dai abun nadari asalami la yi kila an gane wannan la fi sahaba wala ta fi tabi'ina ibn abdul barr na kan wannan gaba yace akan haka yace babu ma inda suna ne yake in ba cikin muwadda ba wata kaga an baka wata fa'ida abun nadari asalami yace shi yasa wasu da yawa suna ta ma kan suna ne ko ce mai suna ne Muhammad Muhammad ibn Abin Nadari ko ce Abdullahi ibn Abin Nadari ko sun ka ce babu suna ne illa Abun Nadar da shi as-suna kunaya din yace ala kulli halin dai wannan ta hanya ce majhulna inda hadisin bamu da shi a wurare da dama a wurare barkatai in ji bahaushe da hadisin ba'ifi na kila an fahimta saboda mi saboda cikin sanadi ne akwai majahul amma ina ganin kun san da cewa ana ta kauyatar hadisi bil hadisi ko bil hadisi ko ba haka ba saboda kin a wani hadisi a samu ba'ifi ko a samu ni amma kuma a samu wani sanadi ingantacce wanda bai da wannan matsala ya roce irin wannan hadisi ko ku a samu wani wanda na da tashi matsala kila in ma shi ma ba'ifi na a ciki ko ko in ma kaza in ma kaza ala kulli halin wanda ta hanyoyin da aka taqawayatul hadisi dai mun san wannan da kasaratul turuki tare da wasu alamoma da aka bibi. kara'in da aka dubi na kasancewa shi wannan majahuli ba koma hituwa a wannan hanyar ba ko ku a shi wannan da ya rota daga majahuli ba ya koma ruwai toshi bai tsallaki mutumin wanda inda misali yanzu a ce an muhammad ibn abu bakarin ibn amr ibn hazmin ka samu wata hanya an abihi annahu qala anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala ko ba haka ba sai a ce duk gidan jeta nan a ɗaya kuma ɗaya tsallake shi ba a samu wani sabo ba to kan ta mana magana hadisin an samu bai kasar turuki da yawa imam ahmad ya rawaito wannan hadisi a imam nasa ya rawaito wannan hadisi kai sha kundun ma imam muslim ya rawaito hadisi kila an fahimta a hanya ingantatta da ritatta illa wata kalima ɗaya babu cikin hadisin muslim wadda imam mali ya kawo ta anan amma in ban da ita to hadisin akwai shi harfan bi kan haka hadisin dai ingantacce na ta hanyar matani amma sanadin hanyar da ifina saboda ni saboda abun nazari la yu'rafu majhul kila an fahimta to bari mu ji hadisin da mun ji hadisin an sai ka ji kafan shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من da أي da بمانشي ده هي أن فما شي ما وانا شي أنك لا يموت ahadin. min na salatatu min waladi, ba za a samu yara uku na wani ɗayan ku musulmi ba yaran nashi su rasu ko ba haka ba kalimar ɗaya da ka samu ƙari a nan sayahata sibuhum ita ka samu ƙari yayi ihtisab gare su yayi hisba gare su mi a hisba yayi at-sabr wa taslimu ya ɗau hankuri ya mika al'amari ga Allah kusan kokarin lalabu wanga kalima shi yasa imam malik ya kawo hadisin ihtisab ya eh, kai ya kawo to ita kuma ita ta babu cikin musulun inda ka cire ta imam ya kawo hadisin ina fahimta amma ko da ba a kawo ta ba ai dai ka san ka'ida ne sai da hankuri ko ba haka ba ka'ida ne sai mai da al'amari ga Allah ko ba haka ba tunda ai kana da hadisai da yawa waɗanda ba su mai da al'amari ga Allah ba Wani sallallahu alaihi wasallam bai samu wata mace bisa kabari tana ta kuka ba ya ce mata ya ya Allah ki ji tsoron Allah ki yi hankuri tace ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati ta ba muni dun ba kai ba ba za yara uku na wani mutum daga cikin musulmi ba za su rasu ba fa ya haka sibu yayi hakuri ya sallama al'amari ga Allah illa kanu lahu junnatan minan nar fa sai sun kasance garai garkuwa junnatun garkuwa daga wuta ko junnatun bidan mil jini garkuwa kaga wannan ai shi ma ai daidai da wancan na bai shiga wuta an kace wancan ko kaga ya samu garkuwa ko mhm illa kanu lahu junnatun minan nar fa qalat imra'atun sai wata mata tace inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin tana gun annabi sallallahu alaihi wasallam ta manta karatu na akai musu sai wata ce ya rasulullahi awis nayi ko da biyu ko biyu uku yake ta ce ko biyu kala sai ce a wasu na yi ko biyu ko biyu eh ko biyu ko biyu suka rasu to haka da kuma nan tambayar tsaya eh eh a wasu na yi ko biyu kala a wasu na yi eh ko biyu haka ne yau ko biyu wannan hadisin kamar da muka ambata ta hanyar sanadi dole rigima kan ibn an-nadar salami kan cewa suka ce majhul sanaduhu da'ifun amma wal matan sahihun ne kasara ta turuki ko ba haka ba alhamdulillah yanzu mun samu haddadin ko masha Allah وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليس له خطيئة wannan shi ma ta hanyar sanadinsa sai muga ga kamar ya zo balagar na gashi nan daga imamu malikin rahimahullahu ta'ala annahu balagahu hadisi ya zo garai an abil daga abul hubab wa ya hito an san shi sikatun sabtun min kibar tajiina to inda rigimar take daga malik daga abul hubabi sa'id ibn Yasa'i, akwai a na tsakiya nan kuma ya zo balaga yace balaga ku an kwalkwal na tsakiya don ya zo daga ma'alu ba ta layin haya ba don wannan mu wadda ta layin hadisan ya haya na ko wadda ma'alu an gami shi ya kawo hadisin yace haddathani malikun an rabi'ata ابن عبد الرحمن عن أبي الحبادي الثورة قولوا أن يفار زوا الثورة دقى مالك أنه دقى لا معن شي معنى أسكن الماجرة إمام مالك رحمه الله تعالى yace daga imamu malikin sai ce daga rabi'atu ibnu abi abdurrahman akula wa rabi'at ibn abdu abi abdurrahman rabi'atu ra'i ai kusan rabi'atu ra'i ko ai malami imam malik na ta bangaren fiqh ko eh to kaga kenan an samu ittisali inda babu babu tambaba babu tantama imam malik ya taba ga rabi'atu ra'i shi ko rabi'atu ra'i ya karbo shi daga sa'id ibn yasar kaga an samu tsinkewar sanadin ko ashe yau shi ya haya ya haya al-laifi shi wanda ruwa ya ce wanda muka amfani da ita nan shi ya yi muna kwabro ko ba haka ba shi abbai tun haye muna ba sai mun ka samu tun haye ta ga wani ehin akula to in ku haka na hadisin muttasilun daga malikun daga rabi'atul ra'ayi daga sa'id ibn yasarin daga abu huraira bai inganta ba bai nike ba daga abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace ma yazalu mumini ba zai gushe ba yusamu ana samu ne da musiba musiba na farmai fi waladihi game da 'ya'yansa. kalimar waladu tana ɗaukar mufradi tana ɗaukar jam'i ana ce mata wa ana cewa waladu yara ana cewa waladu yaro ehe duk ana ɗauka to fi waladihi ga yaransa wa hammatihi da zumansa masoyansa jam'u hamim hamim ai kun san hamim ita ko kalima hamim tana da ma'ana biyu tana da ma'ana dan uwa masoyi eh hamimun hamima yubashirunahum ko sannan tana da hamim ta ruwan zahi to ka san ku ba ku kawo ta nan hamimun ani ko ba haka ba to hamim na dan uwa masoyi ko cikin yan uwa mai son ka ko ba haka ka sa ku yan uwa daban-daban ko to ko dan uwa mai son ka ha hamim jam'uhu hamma hammatu an gane ai mhm, wannan jam'i na ala khilafil qiyas ga sarku hamim in jam'i hamim in ala wajen fa'il jam'uhu fu'ala'u karim kurama'u bakhil bukhala'u faqih fuqaha'u ko eh sharif shurafa'u sai aka ce hamim hamma kaga khalafal qiyas ala kulli halin hamim sai ka ce zumai hamim ka ce masoya hamim ka ce yan uwa na kashi to duk abin da ka samu mutum wanda ne in ya sami ya sami wannan zai ka a cikin hazuciyarka saboda jin kaka ya same ka ko to ba a gushewa ana sama musiba kai mutum musulmi mumini a ƴaƴanka a zumanka ƴan uwanka a ce ɗanka wata rana ya haifa ya kare wani lokaci ya haɗe ya to mashi wani lokaci an samu matsala kaza dan uwanka wani ya hadarin mota yana asibiti ko ko irin waɗannan yan dai matsaloli wanda ba mai tsallake su to ba zai gushe musibin suna ta mai in wanda musiba ta zo a kankare mai wani abu saboda saboda musibar ko in wata musiba ta fada a cire mai wani laifi in wata musiba musibin suna nan suna nan har yau da gobe da gobe hatta yalqallaha wa laysat lahu khabiyatu hayya gamu da Allah tsatsaf bai da wani zunubi ko guda ila gani hadisi ya tabbata na Abu Huraira ma yusabu muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala gharbin wala kaza wala kaza ti hatta shaukata yushaquha illa kafara Allah biha min khatayahu kaga ana kankare ana kankare wata nan sai a waye gari ko ni baka ashe musiba ba son ta akai ba amma tana da fa'ida ba mai son musiba amma dai tana da amfani da sharadin mi da sharadin kai hakuri abin hadisin da na fara sai aka ɗauke wuta sai ya kace ni man sallah sallah ya samu wancan mata bisa kabari ya ce ya abu ya Allah isbiri wa hatasibi yi hankuri sai ta ce ilaika ani fa innaka lam tusabbi musibati kai ban wuri dan ba kai na kai ba eh dan ba a sa abin ga bata san shi ba in ji ana sai ce walan ba bata san shi ba bata san annabi na sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce can wani shi ya ce mata menene mutumin can ya gaya miki ta ce ka ji ka ji abin da ya ce yace ni kace kace kaji kaji abin da ce na ba baka tambayi sai yace subhanallah annabi na ha in jirawo yace sai ya zangare ta kamar mutuwa ta kirgita saboda ba ta san annabi na ba ta ruga da gudu gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad da yi ko da tazo da ana gane annabi sallallahu alaihi wasallam ko da tazo ba sai bata samu masu gadi ba ta fada bidit cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai inda annabi ya rasulullahi wallahi ban san ka ba wallahi ban gane ka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna masallu inda sadamatul ula ko ba haka ba ashe yana samun ka rike to nan take kai asalu kamar da al'amarin ta ga Allah ba sai kai kai ba ka sai to hankuri ya zama dole ko hankuri ya zama dole yayi kuka yayi bubutai yayi shuru-shuru yayi karamai na cewa wane bai kamata ya mutu ba irin wanda suka cewa wane mutu a ta ne hanzari wane kaza kaza kina cin ganiyar kurciya tai wane bai gama cin arziki ne ba ka daina wannan wannan duk ya riga ya bata komi sannan a toba ba kwana uku sai ta a hankali ya zama dole kaga bai da lada wannan as-sabru inda sadamatil ula kaga akwai akwai wannan sharadi babu jami'il hisba fil musibati hadisan da suka zo game da har yanzu dai ayi dauriya a mai da al'amuri ga Allah wasu hadisai daga cikin za su ba mu ƙwarin gwiwa game da hakan. nan kalimar jami'u malaman marubuta sun kace imam malik a farkon umfani da ita a cikin littattafai bayan ya kawo hadisai ɗaiɗaiku ku to sai ni sai ɗan yi revision a koma revision maimaitu wasu abubuwa daga ciki sai a tuttuni wasu hadisai da ba ambata ba waɗanda kuma sun dace su ɗan shigo cikin wannan harkar ko ko cikin wannan babin amma sai dai kash an rufe babin kuma to bari a buɗe wani ɗan zai ila an ku an gane ta ɗan buta wasu abubuwa wayanda ga marubutan zamani su ne ake sa footnote ƙasa a yi ta'aliki ko abinda da larushi aka ce mahamish mishi ko a dan yi ta'aliki a sa namba ko a sa wata estita a yi ƙasa dan wani ƙarin bayani wanda ya kucce ma can cikin matani ila fahimta babu wani hisbati fil musibati inda ba don karatu sai mu ce jami'a abinda da yake nuhi ga luga tarkace kamar da ba mu ba ta ba ko ba haka ba mhm. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الصديق من القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليعز المسلمين مسلمين ليعز المسلمين في مصائبهم بي ليعز المسلمين في مصائبهم al-musibatu bi Manzo sallallahu sallam a wannan hadisi yana cewa kama haka nan sanadin mu diba shi mu gani Yahya ibn Yahya al-Laythi wannan mun san shi dalibin Imam Malik a muwadda amma imamu malikin Imam Darul Hijra rahimahullahu ta'ala عبد الرحمن بن القاسم ibn محمد بن ابي بكر الصديق دي كان ابو بكر الصديق kun kaji ba dai shi Abdurrahman shi malami Imam Malik tika ne dai mun san shi dabaqatus sadisa babansa ibn ibnu muhammadin alqasimu qasimu kuma dan muhammad muhammad ibnu abubakar wannan da an kai ba za ana hadisul wada'i an tuna ai sunan uwa tai asma'u bintu umaisin ko in kun tuna ita ce ta haihu za ana aikin haji abubakar yanzu yana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam gashi mata ce ta haihu ya za a yi sai ya ce mata ma yaf'alul hajj ko ba haka ba nan ya tsaya amma ga Aisha a kuma tahiyar sai ce mata if'ali ma yaf'alul hajj illa eh illa annaki la tuqifi eh illa annaki illa Allah tuqifi bil baiti jazakumullahu khairan ga Aisha ta ce mata ya kara mata wannan ga Asma binta Abi Umays ta ce mata if'ali ma yaf'al haji wa tasbiri bi thawbi duk abin da aikin haji mai aikin haji kai ki je ki amma ki yi kirshe ma'ana ki sa wani abu kamar mai nau'i na pad na yanzu wanda ya ka hana zuba jini sai ki yi abubuwa ala kulli halin to shi Muhammadu din nan shine an kaifa a hajjatul wada kaga annabi ya gane ko sai dai shi bai ga annabi ba tunda Muhammad ibn Abi Bakar Muhammad ibn Abi Bakar can tushe mun ka dauko yawwa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe ko ba haka ba sai dai shi bai ga Annabi ba don gairu mu mai yezin ehem a amma dai da fara ya shaki iskan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaka ya ga rayuwa ko ko sun yi tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dan yanki na wani lokaci gwargwadon wata hudu ko ba haka ba don mun san ba manzon sallallahu alaihi wasallam ya da daga wa da'i wata uku yayi ko to ala kulli hali akwai wani littafin sa'atun fi baitin nabi awa guda ka yi tare da annabi khairul laka min ad-dunya wa ma fiha awa guda ka samu albarka awa guda kai da annabi ya fi ma duniya da abin da a cikin ta Muhammad ibn Abubakar kenan ɗansa shine Al-Qasim Muhammad ayi masa saurin aure sai ya zan suna cewa shekara 18 aka yi masa aure 20 ya rasu ko ne ya rasu ya makasin ana tan baba ko an hahe ko yana ciki saboda haka da an ka hai Muhammad dan Abubakar kanin wa kanin Aisha kenan ko sai ita alqasim ita Aisha sai ta rika alqasim saboda wani ya rasu ko ka kumanta sai ta rika hai sai samu wannan albarka ko wannan falala ta zama gidan nubuwa ko ba haka ba duk da annabi ya rasu amma dai ya zanna wajen Aisha wajen Aisha radiyallahu anha mun san alqasim ɗan muhammad kaga dan dan kaninta sannan mun san kawai manta urwatu ibn zubair shi ko dan asma'una ko ba haka ba dan yayarta duk tare sun ka zauna da shi da kuma amra wadda muka ce ita ma mun san ta to kasimu kenan to nan shi ko ba kasimun ba ɗanai abdurrahman ga gidan karatu na ne yawwa to shi abin da sa mu yi jaran a fahimta ce wanda yayi an Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar shiwa waka wanka karbo gari Abdurrahman sai ya ce sai ya bada abin da Annabi ya faɗi ta kuma ko da kaka ne wa kaka ne Muhammad ibn Abi Bakar to ko kaka ne bai ga Annabi ba gani ru'yatu sami shi muka so a gane balle baba ne balle shi amma in ka gane wannan jeran giyar sai ka gane karatu inda ya fito ko ba haka ba in ka gane Abdurrahman dan dan na, kasimu dan muhammadu na muhammad dan abubakar as kuma ka gane cewa muhammadu din nan aisha na da yarra su kasimu aisha tare kai duk karatun da karfe ita wa al yau shi ko abdurrahman za ka gane bai da mallami sai kasimu din ko ka san inda magana ta fito kila yuta wannan shine ibnu abdul bari yace wannan koda ba mu samu hadisin al-miswar bin makarama ba ko da ba mu samu hadisin sahal bin sa'ad sa'idi ba ko da ba mu samu hadisin aisha duka sun to mausul sun faɗi wagga magana ko mu same su ba wagga magana tana da majiya tun daga inda ta faru dama ka san ba shige ba dan shige na ba sun jira yake kila fahimta wato akwai a hanyoyi da yawa wanda imam malik kan ya azamu waɗane kuma yana la'akari da su da ya samu waɗannan ƙara'in sai yana da ilimi ina ne yana da natsuwa wannan magana tabbatar ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi imam malik kai ma ƙarya ko abdurrahman bin qasim bin muhammad ko ba haka ba ai dukkan su san hadisin man kadaba alaya fa saboda haka ba a ma tunanin cewa su faɗi abin da bai tabbata ga Allah ba kila fahimci wannan tare da haka muna da hadisi ingantacce miƙaƙƙe daga sahal ibn sa'id sa'idi sanadin ya inganta muna da hadisi mai kakke daga daga Aisha radiyallahu anha ita ta faɗi wannan sannan muna da hadisi mai kakke zuwa gawa zuwa ga al-Miswar ibn Makarama dukan sun fara lafazin hadisin guda ashe kenan kaga in mun samu Aisha ta taba faɗi ne a wancan wata hanya wadda cikin ta babu Abdurrahman din da sauransu ko ashe yanzu dai akwai tabbacin dai mun san inda Abdurrahman dan ya hadisi ko ba haka ba daga baba ne daga gwaggo sai ko قال أن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتشي ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي كلمة ليعزي فعليني لام دين تبقى da shi lamul amrina ita kalimar yu'azzi fi'ili ne majazumun bi lamul amri amma wa kusira takallusan min irtika'i ne ko masu nahawu sun san haka to in gali wa azbi idan gali wa azbi fa'ili eh fi'ili ina fa'ili ne al musibatu al musibatu bi shi ta fa'ili an gane in muka ce mu yi fassara kalima kalima sai mu ce li wa azzil muslimina abinda ka lallashi ka cire ma musulmi kawa musulmi ta'aziyya to bi ta'aziyya abinda at ta'aziyya da hausa na muka cewa ta'aziyya musa shadda ga ya amma ga larabci at ta'aziyatu azza yu'azzi ta'aziyatan rabba yurabbi tarbiyatan babu shadda raka ko raka yuraqi ko yarqi afwan a ruqyatan shi wannan mazani da amma shi ma babu shi babu ba ruqyatan ba ruqyatan ila fahimta salla yusalli tasliyatan nasinuha na lallashi to abinda at-ta'ziya shine kalima ko magana da ta kunshi abubuwa guda uku na daya ta kunshi ba mutum encouragement karfafar da mutum da yana lukuluku bai da wani ɗan ƙarin abin da sauransu yana ya kasa jiurewa sai ka ba kai mai allura ka yi mai pumping ka ba shi ƙarfi ka ɗauki wannan ma'ana na biyu ka zare mai damuwa da bakin ciki na uku ta kunshi addu'a alkhairi to in sun ka haɗu haka sai a ce ta'aziya kila an fahimta shi da rabe ka ce ma ta'aziya ka sance ma mutum bakin ciki ka sa mai ƙwarin gwiwa sannan ka yi mai addu'a ta ta'aziyar an ga ta'aziyya suka ce in cikin amma da sharɗin ya kasance cikin nasaru zube cikin magana kai ya zan cikin waƙa. in ko waƙanci an kai shi aka ce marfiya rasa'u kenan shi an rasa'u bambancin ta'aziya da rasa'u shi ta'aziya fi nasari war rasa'u fi shi'ri amma duk ma'anar su guda da sauran abubuwan da suka ɗauka to liyu'azzil muslimina abinda zai ƙara wa musulmi karhi su ji su ji karhi ya zare musu bakin ciki kuma su ji sanyi fi masaibihi idan musibbun su sun kasane su ka ya mutu ko uwarka ko oba ko wani makwacci ko wani musiba ta same ka to abinda zai in ka tuna ya cire ma wannan al musibatu bi musibar rashina in ji annabi duk musiba ta samo ma ɗanka ya mutu ko ubanka ko uwarka ko wane to na annabi ya bar duniya auna shi da annabi kowaye kowane ne auna shi da annabi wata cincinta in ma musib dauki mutuwar bala'i ka ɗauke ta to ta farma annabi to tun ta farma uban wa ba ta farma ko ba haka ba kaga sai ka dan ji dan sanyi sanyi kaga ba gare ka faro ba to ba ma haka take ba abinda haujin aka mini tuna tuna alkhairin da kan rasa saboda ni saboda baka iske annabi ba da ka samu sa'a guda kamar ni dazu dazu awa guda tare da annabi khairul laka min ad-dunya wa ma fiha da ka zanna cikin kila ayarin annabi kila ka samu badar sai ka samu cikin wa ma yudrika la'alla Allah ya Umar wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah ittala ala ahli badarin faqalu faqala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum sai baka samu haka ba da Allah bai kamata kai cizo hannu ba baka ji bakin ciki ba na baka samu shiga badar ba baka samu shiga badar ba sai an ka zo uhudu baka cikin yan uhudu an ka zo cikin yan baka ciki duk bara duk gara da Allah musu tanadi baka ciki Allah baka nisan ba baka ji bakin ciki ba an ka zo cikin bai atu ridwanu laqad radiyallahu anil da baka ciki ko ba haka ba an ka zo duk irin gara fasa dari dari baka ciki an ka zo irin saukat a annabi saukat ayoyi ga annabi ana kiran sunanka sai bai shigo ba ana kiran sunanka ta yaya ta inda kana raye zamanin annabi kai imani da shi da an ce ya ayyuhal ladina amanu ka karbi Kuma haka kai aka miji kuma sai da ko ka san ko daraja ta Allah ya kira sunanka daraja ta to ya kira so ya ayyuhal ladina amanu so 80 da yanka duk baka ci kila an gane addu'a da duk an ka samu na wallazina sabaku sabaku na ko wa qatil sabaku na bil imani wa la tuj'al fi qulubina ghillan addu'a da an kai musu baka ciki din kama gaba lai rasul annabi duk inda annabi ya rasu inda annabi bai rasu ba da fa'idodin suna nan Kin ba sai ko kun gane da bara gara basa tana nan ganin annabi dai da ka samu zaman ka cikin sahaba da ka samu zamowa cikin khairul quruni ko khairun nasi to in ko akwai tasarin da zakai da hasarar da zakai ka sa bakin ciki babu hasarar rashin annabi da hankali ko da ka tawo kasuwa ta gama ci ko ba haka ba shi kenan kai babu hasarar da kai babu hasarar ta shawar ga ka rasa zama cikin sahabbai ka rasa zama cikin kaza ka rasa zama cikin kaza dungurungun baka ga annabi ba ya kashan mata ka san ko musiba ta samu to duk musiba da ta samu kwatanta ta da wanda musiba rashin kwatanta da wanga rashin a wani hauji in wani ya mutu kwatanta da annabi sallallahu alaihi wasallam shi a mafi cin al'umma shi a mai cin khairu khalqillah ya rasu to abai ta haya wa abai ta haya kada kenan saboda haka li yu'azzil muslimina abinda zai dauke musulmi damuwa ya sa musulmi karihi ya hiddan musu bakin ciki fi masaibihim ga musibar ta samu gare su al musibatu musibar rashi musibar rashi Inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kina mun gane hadisin hadisi ingantacce kuma da kyau mu fahimci haka kwarai da gaske saboda haka ya dan uwa duk abin da ka samu ka rasa na musiba kakka tashi han kakka tashi han ba tashin duniya na ba kakka mai da abu tashin duniya ka san rashi sai ka sa wani ya kashe kai ne ko ko da ke wannan ya fi yawa ga wanda ba su imani da Allah ba kawai rasa wani abu sai waye hanyar kai ne sai ya yan bayan takarda shi ya hace saboda rayuwar duniya ta yi mai tsamari mirana bai da kudin aure ko shi da dalili ko ko ni ko ko wai bai samu aikin yi ba ko ko ni ko ko a wai kaza wata irin wata mota ba ta kai ta kawo ba duk da wannan kayarai sun kafi yawan wannan ko amma abin saboda a barbara halaye zama da su an dauki wani abu sai ka ji har musulmi ne ikira da shi musulmi na sai ka ji na irin waɗannan abubuwa ko ba haka ba ko wanda sai a baka labari cikin rediyo ga wani ya kunna maka ne wuta ya rungumi uba ne duk su ta su kone wai don ne wai uba ne din abin da sa haka ya hana mai auren wata to bari su da shi da shi su kone wawa ko ba haka ba ita can da ta ta aure wani kaga alkawa haka haka eh saboda ɗaya rashin imani rashin gane kan garu, Allah ya ganar da mu shi yasa shi musulmi duk abin da ya samu garai alal aini war ra'i sai kawai ce inna lillahi shikenan wannan sai ya ji shikenan kamar shahin mai ko duk duniya ta mutu in dai akwai Allah kana rayuwa kuma kai komi in dai akwai Allah to wadannan da babu Allah duk duniya ta taru ba ta umhanin ka sai abinda Allah ya ya kunto ma duk duniya ta taru ba ta cutar da kai sai abinda Allah ya nuna ma ashe ba duniya ta ba ita ka amfani da kai ba ita ka sa ka rasa ba ita ka sa ka samu ba Allah ne ko ba haka ba to in duk kowa mutu ba sai ta mutuwa ba in dai akwai Allah ka san haka ta kwana in ka san haka sai ka samu relief ka samu sanyin zuciya sannan ka samu tunkara wasu musulmi shi yasa wani littafi yana cewa la ta hazan littafi yana mai kyau la ta hazan sunan littafi kenan ba hada turanci a wasu rashi don be sad kar kai bakin ciki karanta shi da ka karanta za ka duniya ba komi ba za ka ji don rigimar duniya za ta taso ma don rigimar za ta taso ma kana yi kana wucewa da ita wani malami na cewa ya ce ba a taɓa samun cikin da'iya magabata ba wanda bakin ciki ya hana mai kwana ba a taɓa samun ba saboda tsabagen yarda da Allah bakin ciki hana ma kwana to kan ne kan ne don ka rasa wani abu sai hana ma kwana don akwai wani baki naka sai hana ma kwana kuma wa ainul lahi sahira idon Allah baya kwana kaga babu wani abu amma saboda ɗaukar abubuwa duk a sa damuwa sai ga shi kenan mutum ya barkaci kai ne kaza sun faru kaza sun faru mina na mina na kai komi ka ban ma Allah ka tuno ihfazillah yahfazka احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلموا أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف كم قل لن يصيبنا illa ma kataba Allahu lana haka shikenan to haka babu abin damuwa take in an ka mutu sai dai ka ce kar Allah ya gafarta ne sai ka saniya kai ko ba haka ba shikenan shi wannan shi yasa yanzu mai la ta hazan don bi sa da wancan littafi yace shi a hikima idan Allah ya ba labarin al'ummomi al'ummomi ba ya ba mu su wadun mu mai ta ciki mai ta juyayi ranar bakin ciki ranar kaza ba don haka nan ba kawai ni don ka ta kwankwahi wando ka daura anniya abin da ya ga gan da munan da ya ba mu labarin wasu sai ya rufe da wata aya tilka ummatu kada khalat saboda ka khalat shi wannan labari khala laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu ba ku da alaka to ni za ka yi ta ka yi ta bakin ciki laha ma kasabat saboda ka ba a cajin ka da lahin su ba a komi da ni za a cajin ka da laka lahi shi wa lakum ma kasabtu kuma sai tun haya da ni eh wala tusaluna amma an ba kanu ya amalu saboda haka mu ɗauki duniya a sannu mu ɗauki duniya da sauki mu ɗauki duniya ba bakin koyo ba matsawa akwai Allah Allah ta mu gani wa haddathani an malikin a gurguje mu kara hadisin wa haddathani an malikin an rabi'ata ibn abi abdurrahman shine rabi'atu ra'i shi suna ne rabi'atu sunan baba ne abu in kunya da aka mai abu abdurrahman amma suna ne farrukh aka ce farrukh shi uban rabi'atu ibn farrukh an gane amma baban ana ce mai farrukh amma ana mai kunya da abu abdurrahman an ummi salamata sunanta hindu bintu umayya ɗaya daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce wannan hadisi ta imamu malikin ya zo mun kadi amma imam muslim ya ruwaito shi muttasili lahiya lawai da matsala ina an ka samu in kiɗa'i rabi'atu ibn abi abdurrahman lalle yayi karatu ga wasu ɗaiɗaikun sahabbai amma bai riski ummu salama ba ko da aka haife shi ummu salama ta rasu shekara ta 61 bayan hijira shi ko an haye shi bayan 61 bayan hijira kaga kora shekara da ya rasu da ta rasu an kai ai bai karatu bare ta yana jariri kaga bai karbu akwai shi in kiɗa'i ko ko akwai ma in kiɗa'i amma dai ibn abdul bar ka huta imam muslim ya to hadisi bi sanadin mutasilin zuwa ga zuwa ga ummu salama radiyallahu anha daga layi in ban manta ba abu zubairi daga jabir daga ummu salama koko da wata muka tafi zamu ganshi a cikin kitabul janaizi na imam muslim a babin ma yuqalu inda musibati wannan hadisi dai ingantacce na wurare da dama kuma na san an san shi zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta zama ta annabi da wannan kadiyar da zamu ambata wannan labarin da zamu ambata anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala wata rana ya ce hadisin an rawaito shi gida biyu akwai abin da aka ce ma a irsalus sahaba ko kuma akwai abin da aka ce ma as-sahabi yawi an as-sahabi ummu salama ta rawaito ga hadisi ga mijinta marigayi abu salama kamar yadda kuma ta rawaito shi kai tsaye wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa kaga tunda duk sahabbai na abin ban mamaki na ba abu Salma ya jiyo ya zai gaya masa ko ba abin ban mamaki na ba manzon Allah da kai ne ya gaya masa lalle abu Salma ya faɗa mata sannan kuma da abin ya faru lokacin ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sake maimaita mata menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu abu Salma? ga magana qala man asabatu musibatun fa qala kama amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa aqibni khairan minha illa fa'ala Allah dhalika bihi wannan shine illa fa'ala Allah dhalika bihi haka ne wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Abu Salama kuma sai faɗa ma matarsa Ummu Salama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ce man asabathu musibatu duk wanda musiba ta samu ya kawo ta munakka ya mata tanwini shi yasa malamai duka sun kai ittifaqi kan cewa musibatu. wannan ba sai ta mutuwa ba ko wace iri ko wace iri musiba ce duk abin da ya bata ran musulmi ai musiba ce Mhm. saboda haka kowace abu duk abin da ya samu gare ka na mutuwa zuwa har abin da bai kai mutuwa ba ko abin da ya wuce mutuwa in akwai shi to dai ka faɗi wannan kalima to babu wani man asabatu musibatun duk wanda wata musiba ta samu fa qala sai faɗi kama amarahu Allah kama yadda Allah ya umurce shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace haka wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace kama amarahu Allah kama amara kama amara Allah haka kamar da Allah umurni a Qur'ani malamai sun ce aya wacce nuna ba amurta yi unin nuna ba amma bari mu karanta aya don mu samu fiqh sai aka ce Allah Allah ba sarki ya ce aya cikin suratul baqara wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashshir as-sabirin sai ce alladina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ni ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul gaba uku wa ulaika humul muhtadun gaba uku na farko ya faɗi abinda an musiba shi yasa muka ce nan musibatun ba sai mutuwa ba don wala nablu wa nakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat kaga ya kuka da muke cikin yanzu abubuwan da suka fi karhin mu ashe koma ga Allah shine matakin farko a rinka faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba don sai ka buɗe BBC ko America ta baka wani labari ba ka ce shan ana nana ta kashin musulmi ko ba haka ba duk ka barta abin ta kwana ka fara budawa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi Allah ya baka umurni na farko kenan yawwa da duk sauran abin da ya faru har zuwa ƙarshen dai abin da aka faɗi min wannan wa irin ambaliya irin mutuwa irin kaza irin fari irin kaza kaza kaza ko ba haka ba wa bashir as-sabirin suwa as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a Allah ya ce a ce uhm, ai kun gano karatu ba cewa ya ce ba kenan amru yayi amru to a ka'ida ka'ida idan Allah ya ko ya gida dashi ko ya ce mutanen kirki gani ne to me ka son yayi ku yi ne mana me amfanin ba da labarin mutanen bayan Allah na gari ba duk kai kai da su ba ko ba haka ba kaga umurni na kakace in dai kai mina sabirina kake sannan kuma in kana son lahi ta tabbata gare ka wa lahi ta tabbata gare ka in kana son ka zan cikin muhtadina to ce kake nan baka umurni da wannan suka ce da ka'ida annabi da kai ne yace ashi ashi sun kai da wani fikihu kan karkashin wanga wanga hadisi duk abin da nasi ba. ta hanyar zama ne alkhairi ko zama ne ɗan alkhairi kai ne ko kaza ko kaza ko kaza ko ba a ce yi ba ma'ana ce yi shi yasa yake kama amara Allah kila ka kiyaye min fikihu din to masha Allah ashe umurni na kamar da Allah umurni sai ce ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta aya ta tsaya ko ta aya ta tsaya har yanzu ta ƙara nuna ma ala inni utitul qur'ana wa mithluhu shi yasa idan zaka bi qur'ani baka ibe qur'ani ga ne shi dai ka dogo daga qur'ani direct sunan ka Batacce batacce a sunan ka ah, to abin da akwai abin da fatar da khawariju da jahamiya da mu'tazila da duk kungiyoyin fata in ba ku dauka qur'ani kai tsaye ba dukansu suna hujja da aya amma ne su yi mata fassara kansu ashe kenan dole sai hadisi ya fassara ma shi yasa daga cikin aikin hadisi in ya zo game da kai Qur'ani in ma ya tunwaye magana kila an fahimta ya tunwaye ta ko ya baka bayani wanda aka yi ko ya hiddan ma abinda bai ciki ko ya sa ya hiddan ma abinda a ciki ko ya sa ma abinda bai ciki kila an fahimta ashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'una aya nan an ka tsaya ma'anarta annabi tun waye muku sai annabi ya tun waye muna in ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kakka tsaya nan sai ka tun waye allahumma ajurni fi musibati an gane wa aqibni khairan minha ruwaya imam malik cikin wadda wa akhlif li wa akhlif li khairan minha riwaya imam muslim a cikin muslim duk ana cewa a aqibni daga aqibuna abu ya biyo baya ko eh akhlif ni daga khilafa na khalifa abu ya biyo baya duk ma na guda kila fahimta kuma duka ana cewa amma dai kawai ka san da hujja ka faɗi in ka faɗi wannan ka faɗi wannan da waccan da waccan duk kilahu ma riwayatin kan larabcin kai koya maka ce wata ka kirkiro wata wadda babu kila fahimci wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allahumma jurni inna haqiqa mu lillahi ga Allah muke karimar lamun ga niyabatul harfi an harfin sun ce ɗaukar min tana ɗaukar ma'anarta kenan inna lillahi ga Allah mun ka fito kuma ga Allah muke sannan wa inna kuma ga Allah zamu koma duk al'amari da ya shaye mu ko khairi ko shari ko mira ko sannan kuma ƙarshen al'amarin mu ila Allah wa inna ilaihi raji'una kenan kai ne ka mai da al'amari ga Allah wa ufa amri ila Allah kuma wannan shi addai da fassara qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin komi da komi da rayuwa da mutuwa da samu da rashin da ibada da komi duk ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi zamu koma Allahumma ya Allah a jurni amma sai ka haɗe ka ce Allahumma jurni ya Allah ka bani dingata ajaru ya Allah ka bani ajaru an gane ai ka bani ajaru fi musibati ga musiba ga tafa tafa ta faru ga wa qibni ya Allah ka maye ni da khairan minha alkhairin da wanda shi alheri ga ruwayan malik a cikin muwadda yace illa fa'ala zalika bihi face Allah ya aikata mai abin nan da ya roƙa bihi saboda abin nan da ya faɗi illa fa'ala face Allah ya aikata mai zalika wannan abin bihi saboda abin da ya faɗi ina an gane ba ga ruwayan muslim illa a Allahu lahu khaira face Allah ya musa mai alkhairi wannan hadisi ya kara nuna mana ga musiba aka faɗi ga musiba amma kaga mutanen mu Allah shi ji kansu mutanen mu na kauye uwayen mu na kauye ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai sallami sallah sai ka ji na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai gaban ka ya fara ba a sallami sallah kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga musiba yi kila an gane yawwa sai dai in rudewa ta <laughs> ina rudewa da wanda an kace an wa haihuwa bai da abin suna ko ba haka ba <laughs> an ga ma dai haihu bai da abin suna sai ce inna lin taifin inna lin rajin sai wannan ce mhm. kalat ummu salamata ummu salamata ce falamma tufiya abu salama a shiga ga kaji wanda tun abu salama ya rasu ba eh, falamma tufiya abu salama lokacin da abu salama ya rasu abu salama ana ce masa abdullahi ibn abdul asadi ibn hilalin al-mafazumi al-qurashi ah, ya haɗu da manzo sallah sallah wuri biyu na farko sun sha nonon mace guda shine suwaiba suwaiba ta sha da manzo sallallahu alaihi wasallam mun sani sannan kuma ta sha da abdullahi innan ibnu abdul asadi shine wanda aka kunya da abu salam an hu suwaiba suwaiba suwaiba ita ce baiwar abu jahal in kun abu jahal ko abu lahabi abu lahabi aka ce ko abu lahabi ko yawa baiwa abu lahabi wanda suka dan kitsa wata yar tatsuniya na cewa ana ɗauke mu abu lahadi azaba a tanin dukko wai saboda ya yanta suwai ba ta ba shi bushara an hai annabi ra attanin shi yasa da attanin ta zaga ana ɗauke mai musiba babu haka na amma labarin suka ba amma mawdu'un na duk da dai sun danganta shi ga Urwatu ibn Zubairi a wasu masu tarihin Buhari sun kawo cikin Buhari amma yana sun kai jahalan Buhari bai da shi ba ala kullu halin Suwaiba ita ta sha da manzo sallallahu alaihi wasallam mamma kuma ta sha da abdullahi ibn abdul asad mamma kan haka ke kaga sun samu akhawani min rida'a ko eh eh manzo sallallahu alaihi wasallam bai ma auren kenan in haka na bai auren diyat shi abu salama inda abin ya aure diyat ta ko abu na biyu shi abdullahi bi wannan abdullahi ibn abdul asad wanda aka ce ma abu salama shi wannan sahabi uwa ce ita aka ce ma barra binti barratu bintu abdul mutallab barra bintu abdul mutallab abdul mutallab wanda muka sani kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barra tana cikin yayyu na mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana abdullahi ko kenan gaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to ga kuma ita ta haihuwa ita ta haihi abu Salam kenan a ya muka cewa tauba shi ne na ko dan mace da dan namiji annabi shi ya dan namiji don shi ya dan abdullahi ibn abdul mutallabi shi kuma abdullahi abdullahi ibn abdul asad shi abu salama shi ya dan barratu ta wajen uwa ta bintu abdul mutallabi shi abu salama shi ya dan mace manzon sallallahu alaihi shi a wajen namiji ina fata an gane alaka saboda alaka ta mai karfi abu salama radiyallahu anhu yana cikin na gaba gaba na farko farko shiga musulunci ya musulunta tun daga asuba tun asubar musulunci tun harko harko musulunci ya musulunta abu salama babu wata harka da aka yi ta kamun hijira wadda bai halarta ba sannan kuma da an kai hijira ya halarci ya kuka da dama ya halarci yaƙin badar har zuwa yaƙin uhudu a yaƙin uhudu na an kai mai rauni a raunin shi a sanadiyar su ya rasu bayan yaƙin uhudu shekara ta hudu bayan hijira kina fahimci wannan matarsa ya faɗa mata wanga hadisi na cewa duk inda musiba ta samu sun ya karanta irin wannan Allah zai masa mai da alkhairi to ko sai ga ta faru da sai ya rasu sai ta tuno da wannan hadisi kila an fahimta kuma hadisi ya tabbata ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah to ga abu salama ya rasu kama manta kai abu salama na da mazaya da yawa yana da manaƙin kakkumance shi na hadisin abu salama a hadisin Anas bin Malik a cikin Musulun, mun zo sallah sun ya taso ya zo ya dibai ko da ya dibai sai Abu Salama ya zama unconscious ko yana lokacin kaɗanniyar su sai suna kuka sai annabi sallallahu ya ce kada ku yi mai kuka ko ko ya ce ba kada mai kuka kada ku roƙan ma kanku wani abu in ba alkhairi ba saboda fa innal mala'ikata tu'minu tu'minuna ala ma taquluna la tad'u ala anfusikum illa khaira fa innal mala'ikata tu'minu ala ma taquluna kakkuro kan makon ku wani abu in ba alkhairi ba ya ce Allahumma ghafir li abi salam waj'alhu Allahumma ghafir li abi salam wa eh? warfa'a darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabri wa khalif fi aqibihi min al-ghabirin wa ghafir lana ya rabbal alamin da addu'a mun karance ta tana cikin muslim mun karance ta a cikin bulugul maram ba da dadewa ba cikin kitabul jana'izi kuma ya rasu annabi ya shafe shi ba an yi jana'iza ta an gama komi annabi ya koma gida ya zauna sai ga abu ummu salama ummu salama ya rasu rasulullahi abu salama ya rasu yace ki je ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlif li khairan minha kana shi ta ji ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da mata ta ji ga mijinta tun kama ya rasu ta zo ga abin ta ce tace fala ma tufi abu salama ta qultu zalika sai na faɗi haka da abu salama ya rasu kuma qultu sai ce ina dai faɗi wa man wa man khairu min abi salama wa wacce ko abu salama anya ana samu aku wanda ya abu salama ta faɗe shi na ga lisanul hali ba lisanul maqali ba hurtawa ta yi ba irin saƙar zuccina wacce ko abu salama dun ita a nasa wacce ba ta nasa annabi wa tana sama ta yaro nisa ba ta kwasa ta ciki waɗannan sai masu to ga hainan da ya abubuwa ko ba haka ba <laughs> ehe sama ta ba ta kwasa ta ciki wannan yana ƙara nuna ma darajar abu sara hasuna cewa to ta ce haka ba to in dai ta ɗabi annabi to ina sauran sahabbai ba an ce abubakar umar usman suna nan ba ko ba su nan to har tana ganin cewa ya yi abubakar da umar usman ta ce a ba shi ta kamihi ba illa dai ka'ida khairukum khairukum li ahli a shi ka kyautata mu iyalinka in kan mutu ta yabe ka ba yawan sallah ba da yawan azumi ina za ka masallaci ina ni hito masallaci da yawan rika da tafi amma ka haita batunta wai kai ustazu ko ba haka ba ka so ustazu na matsalolin mu ko ba haka ba eh Da an ce kaza sai take hankuri sai sai na hawaye wacce ma sahabi wa ikwana wanda an ce mai ta'a mace sai ta yi na sabai mana wai da sha ba ta kwanta ce ma ta bi shan ruwa kwanta eh ya kamata ka rika iyalinka khairukum khairukum li ahlihi annabi tun wai ce wa ana khairukum li ahli to rikon iyali Abu Salama ya yi rikon iyali sannan kuma i yana cikin jeran jiya da sai san mala suka ce da bai mutu ba da babu mamaki in ma aka ce shi da shi zai zama khalifa dun shi tun nan tun ba yi nisa ba annabi ya faɗa mai mahadiyuna nan sun yaro roƙan mai ko ba haka ba sannan amma a ƙarshen rayuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma indicator kan cewa Abubakar Umar Uthman Ali mahadira na ashe kaga su shi maki ba ina kun tuna da hadisin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin amma dai sai sun tsere mai da wani abu ko da wasu abubuwa ko sai kun tsere mai bayan rasuwa ta yi sallah na Abubakar yayi da Umar da Uthman da Ali jihadi na sun ka tafi hadisi nawa sun karwaito aiki nawa sun kai suna da wani hadisi da muka karanta abu kai guda biyu wani ya mutu bayan rasuwa wani ya kwana a arba'in ko ba haka ba ta sun kai ta yabo wanda ya fara mutuwa annabi ya ce to shi wanda ya dade bai mutu ba na ba ɗayan nan sallah na wai ba mutuwa wancan kila an fahimta shi yasa ta nan da an ka auna ta sun kai shi lada ta sun ka tsere kila Allah sa mu gani ومن خير من أبي سلمة فعاقب الله فعاقب فعاقب فعاقبها الله رسوله صلى الله عليه وآله sai Allah ya koro mata annabi ne ya maye mata da shi sai Allah ya maye mata da annabi ne sallallahu alaihi wasallam fata zawwajaha bata ko hada mai ba bata mai ba dare guda bahaushe ce Allah ka yi bature ko dare guda ta fada cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar bai aure a ummu salama fa ga sifofinta ga sifofinta kace kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya koda shi sai ce so ku te ku ambata min ita ku te ku faɗa mata aka je aka faɗa mata amma sai irin ɗan al'amarin gana ana so ana kai kasuwa <laughs> eh ana so ana kai kasuwa Eh, wani ce ana karɓar haka ma wani labari na ko tsohin mu sun babu shi wani mawakaci na ya tare wata mai ɗaukar rogo dama rogo ta kai ta ɗauka ta kai kasuwan gwanda sai suwa to mawakaci na sai ya tare ta bisa hanya sai ce mata ke aje shi tana makarkata ta aje ce zana ita ce shi hauka ta ka aiki yawa ita ko tsoron ta kai ta shaka shi ta zuna ta yana ta ci don tsoro ta kai ta sha gwani sai ita ce ya ita ce ya ga tana halarmiya sai azumi wata kaje ya ya ce shi ya gora ana so ana kai wani shi na yau to shi wannan yawa to haka ummu salama ta yi amma ita dai ba haka ita hillanci na da kuma dan dai dabara ko ba haka ba mhm. abin da mata ka cewa a ja aji ko sai ta ja aji don ta samu yan daraja kar ta yi saurin zubewa ko ba haka ba ka fuka cewa in maza kawai haka nan ku za su ramma amma dai ummu salama dai uzuran ta ta ambata ce ya rasulullahi ina gudun abubuwa uku suka hana na zama da kai na farko ina da yawan shekaru ya kamata ka yarinya budurwa yabba na bakwai kahi ka ji ka ji abin nan na san su kaga bai ma wada haka su na biyu sannan kuma ina da ƴaƴa har ƴaƴa na za su dan dane ka akwai Zainab akwai Amru akwai wasu duk da yawa sannan kuma ya Rasulullahi ni mace ce wadda mai yawan kishi ba ni son kishi kuma ka ka san ma'abuta kana da matanka in zai burkuta ma ta ma gida duk wannan da yan da mun kawo yan kisi sun ya ta yawa makarul hasani na al makarul hasani bi ta zai zai ko to manzo sallah sallar sai dan farka dan dama ta san amsa amma sai sake ba ta amsa sai ai shekarun ki ba su hinawa ba ai na girme ne ba ba haka ba to haka babu matsala in dai shekaru na cika har na girme ne game da yara yara kuma ai yaran ki yara na ba ba haka ne sallah sallar ba duk na kowa na ba sannan kuma game da kishin ki zan roƙan miki Allah ki kare ki daga wannan bala'in kishin shikenan saboda haka dai a dai duba application ɗina yawa shi kenan ta koma tana buda dama abinci fata zawwata kuma aurenta ya jawa musulmi alkhairi da yawa iyanta ma da ta yi koke game da su sun ja musulmi alkhairi su sun karanto mana su hadisai da yawa ko da dai hadisin ya mu san laha wa kulbi yaminika wa kulbin ma yamika wannan ada wanda har makiya addini turawa akwai bature da ya littafi kai ne yace gaba ɗaya duk manzon salaf ya tattara matakan lahiya wanda ba a cin abinci a yi zawo a nan ko ba haka ba duk gaba ɗaya tattara cikin wanga hadisi dawa'un ilahi wa dawa'un tabi'i sammillaha dawa'un ilahi ko ba haka ba wa kul bi yaminika wa kul mimma yaminika kaga wani bai samu rabu ko ba haka ba sai dai sauran abubuwan da ya ta faɗi kaga ta sai dan da an ka samu ala kula lokaci ya gurin mutanen ya ci ba za mu kare shi ba duk da dai hadisi guda nan naga dan tsayi kuma lokaci yayi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik